وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه، أيوة بحب آه، بدور الله بتوفيق إن سزام كايس بدر فينا أشرين آه، دا بطل كنوته بطل نتسكت بدر فينا أشرين دا بطل أشرين كراتين من الإجية يو آه Ah, hudu kenan ga watan rabi'u tsani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu talatin da ɗaya wanda ranar nan ta yi daidai da ah, da wato ah, ashirin kenan ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya za mu tashi sabon fasali a cikin karatun a cikin wannan littafi mai albarka Allah mana muwafaqa faslun fara'id as-salati arba'a ta ashar fasali da yake bayani akan cewa farillan sallah guda goma sha hudu ne fara'id jam'i fariba ma'anar fariba fa'ilin bi ma'ana maf'ul wato mafruda abubuwan da aka farlanta alfard a cikin lugha shine alqat'u abinda aka yanke wato abinda yake abinda yake aka yanke shi aka tabbata aka yanke shi shi ne ake ce masa fariba don haka ne ma aka samu wato ashabul furud waɗanda ake yanke musu nasibi a cikin gado a basu to abin da ake nufin ta kuma a cikin shari'a shi ne wanda abin da yake akwai lada idan mutum yayi akwai zunubi idan mutum ya bari to amma a nan wajen abin da yake nufi da fara'idu sala farinnan sallah rukunnan rukunnai waɗanda suke ba za ta tabbata da su da su ba za a sami sallah ba sai an same su kowane ɗaya daga cikin waɗannan idan babu shi in babu shi babu sallah a sanin waɗannan yana da muhimmanci domin sanin yadda mutum zai gyara sallah waɗansu malamai sun yi mubalaga sun ce bal idan mutum bai san farnan sallah da sunnoninta da mustahabbanta ba sallah ta bata inganta ba inda sai yayi sallah ne ko da ya yi sallah a ya ga yanda ake yi shi ma ya tashi yayi ko kuma aka koya masa ba tare da an ce masa wani abu kaza farilla ne abu kaza sunna ne abu kaza mustahabbi ne ba suka ce sallar sa ba saboda bai samu sanin abin da yake shine rukuni rukuni wanda yake bai tabbatar da ingancin sallah ba da abin da yake mai cika sani a wannan gaskiya sun yi mubalaga sun isa matuƙa wajen a nuna muhimmancin wannan yana da muhimmancin a amma wanda yake yi sallah wanda ya je ya san yadda ake yin sallah a hannun malami ko a hannun wanda ya sani ko da bai san cewa abu kaza sunna ne abu kaza mustahabbi ne abu kaza farilla ba in yi sallah a cikin da aka koya masa haka sallar ta kai yana buƙatar ya san abu kaza farilla ne ko abu kaza sunna ne ko abu kaza mustahabbi ne idan yayi kuskure a cikin sallah idan ya yi kuskure ya bar wani aiki a cikin sallah yana buƙatar ya sani me hukuncin barin wannan aiki in farilla ne kaga babu sallah idan ba farilla bane abin da ya bari din idan idan sunna ce ya san yadda zai gyara zai sujudu sahwi in mustahabbi ne ya san babu su sujudu sahwi to fa'ida sanin bambanta tsakanin waɗannan abubuwan guda uku kenan farillai da sunnoni da mutahaddai dalilin da yasa ne dalilin mu wa'annan malamai da suka ce idan mutum bai san wannan tantancewa ba yayi sallah a hannun wanda ya koya masa yayi sallah kamar yadda aka koya masa sallar ta kai suka ce dalilin ku annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya koyar da ake inda ake sallah ya hau kan mimbari ya yi sallah ya hau kan mimbari mimbarin mataki uku ne idan zai yi in zai sujada sai ya yi da baya da baya ya sunkiyo a yi taki uku ya sauke kasa ya sujada yake ya yi haka ne domin san lita'allamu salati ai lita'allamu salati kamar da ya zo a riwayatin lita'allamu ko lita'allamu domin su koyi sallata دون أن يكون تسلي كما رأيت مني وسلي في سلة كمان ده جمال سلة حتى ابن العربي القاضي يرد المجنة وإنما لم يدك في سلة سلة وانده بيسنفر الليلة المستحبية المسلمين ده بس إنجان ترى اللي تقوله سيني أقول لك فيه سيني أقول ابن العربي يتقى فإذا إنجان سيوانا جليل جيكفا ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل صلى الله عليه وسلم دعا ويصلى عيسى في أقويا بإنسان صلى الله عليه وسلم كيف أخذ أمسين جيل مسلمين yana musulunta aka ce masa ka je ka masallaci ka je ka ga yanda ake kai sallah a bayan musulmi yanda suke yin sallah abin da ya suna yi sai ma kai in ya shiga da yanda ya ga ana yin sallar na a masallaci yayi sallar sa sallar ka ta inganta da za a ce tunda ba a je an koya masa izziya ba za a ce sallar ka ba sai ba amma yana buƙatar ya sani ya san waɗannan hukunce hukunce menene farilla menene menene sunna menene mustahabbi dan kamar yadda aka ce idan yi kuskure yadda zai gyara sallar ta kuma ya san hukuncin abin da ya bari a cikin sallah yake farnan sallah guda goma sha hudu ne wato ayyukan da suke su ne rukunan ta su ne farillai guda goma sha hudu ne a cikin sallah al'ula farilla ta farko takbiratul ihram kabbara harama التكبير أقول لك مثل بالتكبير شنو الله أكبر سوى الله أكبر كبر يكبر تكبيرا أي قال الله أكبر don mutum yake Allahu Akbar ba Allahu Akbar ba ba Allahu Kabir ba a takbir ma'anar ta ce Allahu Akbar shi ne wannan lafazin kawai to tarin na shi ne takbira shi ne cewa Allahu Akbar al-ihram kaddara harama al-ihram abinda ake nufi wato shiga cikin hurin shi ne ma'anar al-ihram daga ahrama ne yuhrimu ihraman أحرم أي دخل في الحرم يثبت في هرمتي saboda ita sallah hurumi hurumi da in ka shiga za ta hana ta yin waɗansu abubuwa kana shigar ka tashi cikin hurumi to da me ake shiga cikin ta da takbir to kabbara farko an ce maka takbiratul ihram dan da ita ce ake shiga cikin sallah sai da annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya sa mata suna yace littahu habtuhu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim ita sallah mabudinta sarki haramarta shiga cikin ta wato haramarta haramar yin sallah shine at-takbir kabbara wa tahmiluha fita daga cikinta halaccin sai sauran abubuwa ta gama sallah wato ƙara sallah at-taslim cewa assalamu alaikum wanda ga hadisin sayyidina ali to farilla ta farko ita ce kabbara harama malam ma ta menene kabbara harama ita ce farilla ta farko yace li kulli musallin da dukkan sallah ma'ana ko sallar farilla ko ko sallar nafila sallar farilla takbiratul ihram farilla ce sallar nafila ka gani nafila ce in ka gada ma ce sallar in ka gada ma ce da kai to in za ka amma dole kai ka kai kabbara da za ka ce da nafila ba ce in na gada ma na yi ta muke nake so in dai za ka yi nafilar ka dole sai ka yi kabbara haram to ita wannan farilla ce a cikin kowace sallah wa lafzuha lafazinta Allahu akbar ka Allahu akbar Allah shi ne ya fi komai girma min ghairi isba’i ba ba tare da kayi madda akan ba ba ka ce Allahu akbar kada ka faɗi haka kamar yadda muka karanta a babin kiran sallah cewa yin haka in ka ce Allahu akbar ka mayar da Allah ka fitanta Allah da sifa mummuna domin akbar wato jam'u kubar ne shine babban ganga wato kamar ka ta Allah da wannan sifa wal iyadu billah sai ra ta yake mutum ya ji cewa Allahu akbar inna yace Allahu akbar a menene dalili akan cewa kabbara harama farilla ce dalili hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Hurairah ya rawaito da yake koyar da da wani mutum ya je sallah bai iya ba wannan hadisi shine malamai ke kafa hujja da shi wajen farillan sallah shine ake cewa hadisin musii'u salat al-musii'u salatuhu wanda ya ɓata wanda bai iya sallah ba wanda bai iya sallah ba yayi ya sallah masallaci yayi sallah bai cika ruku'u da sujada ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake maka irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ba kai sallah a daidai sai annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yake assalamu alaikum عليك يا رسول الله وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي كما تصلى بدون ما تصلى بقى يفاك جوا يقلم من صلى كذا يفاك جوا يوم تصلى ما إتي ما كما تصلى بدون ما تصلى بقى يهك حتى إتي قلت يا رسول الله علمني فإني لا أهتم غيرها كقوة من باء وب بس تبغى تصلى بإذن ده وانا وانا بكي يبدو لك إلا إتي نسلم من في أمر صلى الله عليه وسلم يتي مسا إذا قمت إلى الصلاة أنت كاس ذاك يصلى فأسجد لوجهك فيأل ولتكك ثم استقبل القبلة فلن تستمتع القبلة ثم كبر فلن تكبر فأجد يتي مسا ثم كبر إذا تكبر حرام إذا تكأي كبر بيا أنبتا أتسيوانا حديثا dukkan hadisunan abubuwan da ya koya mata ya nuna هناك su ne rukunne na sallah to kaddara harama kawai ya ambata دليل الذي يمكن يكون حديث ده ممكن أنبت عن سيدنا علي ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير ومن ينادى أسلوب القصر المبتدا والخبر آه، ينادى أسلوب القصر وتحر حرم صلى كبرة في كوت وتذاك ده حرم عند كبرة لا wanda يمين nuna kan cewar wannan lafazin shi ne ya ayyana a shiga cikin shi ne lafazin da ya ayyana duk da yake wannan lafazin ya fi wannan hadisin ya fi nuna cewar ya fi nuna ta'ayyunin sabbara a kan farnancin sabbara kun fahimta hadisin wasu abu hurairu ke nuna farnancin cewa farnanci ce sabbara amma kuma wani hadisin na sayyidina ali ya nuna cewa sabbara ce kawai ta ayyana in ban da sabbara ba wani lafazi da za a yi to saboda haka yin kabbara wajibi ne kuma Aisha radiyallahu anha take kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastaqihu as-salata bit-takbir wal qira'ati bilhamdi bilhamdi bilhamdillahi rabbil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana buɗewar sallarsa da kabbara saboda haka wannan kana tana nuni akan dawwama cewa a haka yake to aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan ka tare da cewa ku sallah kamar da ina yin sallah ya nuna kan cewar yin kabbara din nan farilla ce dole sai an yi ta cikin sallah wala yujzi ghayraha in kana yaskilu al-arabiyya wani lafazi da zai wadatar ba koma bayan ta inda ya iya larabci inda ya iya larabci da zai shiga sallah da wani lafazi ba ko ya ce Allahu a'azam ko Allahu azim ko Allahu kabir ko makamancin wannan dole sai dai ya ce Allahu akbar da ma zai ce Allahu akbar ba الله الأكبر فيما ماذا تكبير بني دليل الكيوة دا يلما تجيبا إذا تروى أم وانا بسيه حديث سيدنا علي تحريمها التكبير حرم ارسل كبراني وفي معنى كبراني فأي حرم بمن صلى فقد حكونا إننا كنت أولا لفظي با تكبير با كمبت عظيم إيه؟ كوتا تمجيد كوتا تهليل كوتا حميد بدأ ذات ولا تربع in kana yahkimu al-arabiyya in ya iya larabci saboda dukkan shirkan musulunci ana tsaye da su da istiqa iko domin idan mutum ya zo aka ce masa ka zo ya musulunta yanzu aka ce zo ya sallah aka ce masa in za ka yi sallah ka ce Allahu akbar bai iya ba aka aka a koya masa ya kasa ga lokacin sallah zai fita ta ce shi kenan a ba su da ba zai sallah ta faɗa a kansa dan bai bai ce Allahu akbar ba a ce ya ce sallah haka ya sallar haka eh na'am eh a wajen malaman hanafiya zai iya faɗa da da yarensa zai iya faɗa da haifai Allah ne girma eh, amma Allah ya kuma aika da saurin fa ta da saurin koyo ma ka san malamai ba sa barin kwana kowane abu ba sa barin sa saboda in kana tsammanin da zai iya yiwa ba zai iya yiwa a je wani wajen da za a rasa wannan ya musulun da duk da lokacin da za a yi sallah duk da rana za ta faɗi ya musulunta ta kaga sallar la'asar tana kai an koya masa alwala ya ji jin sallah garin ake ce masa yake Allahu akbar ana jin tsoron lokaci zai fita sai ya ce masa ji sallah kawai ba sai ya Allahu akbar din ba na'am na'am wani ba haka ma da zai iya faɗan Allahu akbar din haka ne duk wannan ba zai ana ana iya dan mutane kowa da irin ɗabi'arsa وأما من لا يحسنها فقيل يدخل الجنية دون العدمية wanda bai iya larabci ba fa to malamai sun suka sabani waɗansu suka ce ya da kuma jinniya ya shiga kawai ya ce yayi niyyar yin sallah dinar ajamiya ta da yi da yaransa wa qila ya da kuma jinniya a wani kaulin aka ce ya shiga da da yaransa ya ce Allah mai girma ya shiga da ya sallar da yaransa saboda da kaga a cikin masabar Imam Malik ma akwai wannan kauli amma wannan shine amma aqwal ne a mazhaba tare da cewar a a abin da yake babu wani wanda za a ce shine a cikin waɗannan kauluka Allahu wallahu a'lam الثانية فرلا تجي النية من النية النية ده النية القصد نتي وده محل يوم من جاء يقتل بقلبه الدخول في الصلاة المعينة معناه وتيمته الجديد يسا إذا تكون صلى أيمنا وتصلى أيمنا معناه صلى مغربة وصلى الإنشاء وصلى أسرى كل تعيين يا أين صلى السيدي يسا يا عند جيت جا صلى بيومية جا صلى ومن صلى بجيت جيتا سواء انت أظهر جيت وصلى أثر كونك من سوانا ويكون قصده مقارنا للفظ التكبير ya zamanto niyyar da yake yayin da yake ya zamanto daidai yake yana yin kabbara yana yin nufi yana gaba shi da lafazin kabbara an fahimta wato yana kabbara cewa Allahu akbar zuciyarsa kuma tana nufin yin sallah waɗansu malamai sun ce da zai waɗansu malamai sun ce mushaƙa ne wannan cewa mushaƙa ne saboda wanda mutum yake faɗan abu ba lallai zaman zuciyarsa tana kan wani lokacin zuciyarsa zama ta kan abin da yake faɗa ne ba kan wani abu daban ba amma lokacin ce mata aka yi zuciyarsa ba ta zamanto a kan wannan ba ta zamanto a kan idin kamiyar su ga cikin sallah to lafiyarsa idan mutum zai yi wannan shi ne ya fi kana shiga domin kamata yi niyya ta zama zamanto tare da shiga cikin aiki din wannan shi ne yake amma idan ya zama cewar hakan ya gagara to ta zama niyyar ita ce za ta fara zuwa sannan kabbara ta biyo baya mu ba shi rasa tana yin niyyar ta kabbara saboda zaman to eh, ibn qasim yace idan mutum ya taso daga gida ya kai zai shiga cikin masallaci ya zai cikin masallaci sai aka kada sallaci ma ya kabbara bayan ya gaba sallah ta ai ta manta da niyya ba kike sallaka ta idan fito yake da gida ai niyya da fito yake ne masallaci niyya niyya sallah ko da musamman in ya zama to babu wani abu da dauke masa hankali ya fito daga masallaci da yake kai da cikin masallaci sai ya akwai waya da yaga bari tana caji yanzu ma ba ta an kawo wuta bare ya je makala waya ya je makala waya wajen caji sannan ya so masallaci to wannan kaga an samu kalan an samu yankewa a kan niyyarsa to ya fito daga gida zai tafi masallaci sai ya canza niyya yake bari ya biyo wancan aiki to a nan irin nan wajen ne to amma yayin da yayi idan ya sake fitowa masallaci da wannan niyyar niyyar ta ga tsoro a bayan shige masallaci da kamar yadda suke yin suke kunna waya ya shiga cikin masallaci za a tada sallah sai je zai kunna waya to ya shiga cikin sai sai jaddada niyyar domin wannan ɗauka hankalinsa da yi da wani abu ya warware wancan niyyar ya fuskanci wani abu ولا يلزمه ولا يلزمه التعرض التعرض في نيته لعدد الركعات بلاجد بايا لزمتسا يزمن توسيا بكي عدد ركعوئي السنية alal misali yayin da zai sallar isha ya halarta cewa ta sallar isha ce a hudu duka a cikin niyyar a ba sai yayi wannan ba da malamai suke cewa dangane da niyya shine abubuwa guda hudu ake nuna a cikin niyyar sallah wato mutum ya zalla a cikin zuciyarsa na farko niyyar wato yin aiki wato bin Allah at-tafarruq niyyar bin Allah ya sallan nan da zan yi ibada ta bin Allah nake na biyu itikadin wajen cewa dole na uku a ayyana sallah cewa wata sallah a zahar ce la'asar ce ko magariba shi ne a ta'ayyana na hudu cewa ta yanzu ce ka tuka ce karamuwa amma in ta ayyana at-ta'in ya wadatar da barin waɗannan abubuwan gabaki daya amma al-akmal wajen niyya halarta waɗannan abubuwan guda hudu duk akwai wanda suke kabbara za ta halatta waɗannan su ci sa'an suna da wasu kace da zai yi ba da zai yi ba to ku da a cikin nan duk ya yi maganar wajen niyya da yi maganar da lafazi ba da yi maganar lafazi ba wanda yake haka yake lafazin yin niyya baya da cikin sharaɗin niyya bal malamai sun yi inkarin kama kan ta bid'a ne duk da yake dai a cikin sauran manyan manyan yanzu kuma saba ana cewa wal abin nan walad duha ya ta kai lafazi da niyya babu ne in kai amma wannan ya nuna kan cewar barin shi ne wanda yake kuma barin shi ne shi ne ya ayyana inda ba ruwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya mutane niyya ba abinda kawai yake mal a'malu niyya ayyuka ba sa tabbata sai da niyya saboda haka mutum ya gudu wannan abin nan koyon haddace niyya da kuma itikadin cewa idan bai lafazi da niyya ba sallarsa ba ta sallarsa ba ta ga idan da ya an yi lafazi da niyya ya za a fi sharadin yin niyya ta zama ce an yi mata muqarana da tabbara tabbara za ta faɗa ko niyyar za ta faɗa an ce zaman to tare lokaci ɗaya za ta yi wanda nuna kan ta niyya a jiki take wanda ke kuma haka yake tunda abinda ake nufi da niyya ta daga cikin ayyukan zuciya domin muhallin ta zuciya ne amma idan mutum ya yi lafazi da ita to wannan wannan ya saba a ya abin da yake ba shi ne aka so ba duk da yake wasu malamai sun yi rufta a kan cewa wanda ya wanda ya lafazi da ita din babu laifi a kai amma waɗansu sun yi mubalaga a kan cewa bid'a ce da take za a yi inkarinta a cikin da take a bar inkari a cikin shari'a sannan kuma kamar da aka ce ba sai ka faɗi adadin raka'a ba wannan bittifa ba sai ka faɗi adadin raka'a ba don da in kai ta ayyuni shi kenan in ta ayyana wata sallah ce shi kenan wannan ya wadatar to sannan kuma a wani lokaci da masu lafazi su ne suke shiga cikin biki sallah a zahar sai ka san azahar ta sallah a ko za su sallah a zahar sai ka san azahar ta fito yi daga gida da ka zo na yake farda salatin sai kace al-asr ibtida'an bil imani wa arba'a raka'at kamar da ake faɗa duk ya faɗi wannan ta gani niyyarsa niyyarsa sallah a zahar ce ko amma wajen lafazi sai ya tala asa to ya za a yi da wannan kenan hmm? eh alƙasdi ne za a duba zai yarda a duba in sallar ta azhar ce shi kenan ta yi in zo bil aks ne fa ya zo zai yi sallar la'asar sai ya niyya a cikin nafniyarsa sai ya niyyar cewa azhar ce a zuciyarsa azhar zai yi amma kuma ya lafazi da cewa ta la'asar a nan wajen ta yi da kai ba tunda azhar ya niyya ba la'asar ba kuma ya riga ya yi la'asar saboda haka idan yana cikin sallah ne ya tuna in a bayan liman ne shi nan sai su gaba da sallah ta zama masa nafila an aka sallama sai ka ke sallar la'asar Jami'a niyya ita ma akwai sallar da take dangane da sallar farilla in aka ayyana ta ba ta da iskali ko sallar farilla tana da suna akwai sallar nafila ita ma wadda take tana wadda take nafila ce kayyadadda wadda ita ma sai mutum ya ayyana ta wajen niyya kamar idan mutum zai yi mutane sai ya ayyana haka zalika idan mutum zai rasa ta yin fajr sai ya ayyana idan zai yi sallar idi sai ya ayyana idan zai yi sallar roƙon ruwa sai ya ayyana idan zai yi sallar a kusufi can sai ya ayyana duk wa'annan sunnoni ne tabbatattu mu'akkada a wajen waɗansu mazhabobin haka zalika sunnoni rasibai shine kamar raka'a biyu ko raka'a hudu kafin sallah a zahar da raka'a biyu bayan sallah a zahar da raka'a biyu bayan sallar magariba da raka'a biyu bayan sallar isha da kuma raka'atayil fajr waɗannan sune ake cewa as-sunanur rawatib to ayyana su kuma yana mutuntar mutum a waɗansu masabobin ta wanda yake a masabar imam ahmad ibn hanbal da imam shafi'i amma wajen imam malik wannan ba rawatib bane nafiloli ne mutlaka dukkan sauran sallah wadda ba irin wannan ba kawai ka yi niyyar nafila kawai mutlaka idan da walha ne sai ta zama sallar walha inda daddare ne sai ta zama to qiyamul layl a wajen imam malik idan da idan idan kafin sallar azhar ne sai ta zama to rafi da sallar azhar in bayan azhar ne sai ta zama to rafi da sallar azhar amma wajen a kilomin rawatib na sallah ayyana su ya fi karfi bisa abin da aka tafi a kai a matabar malikiya ayyana su a niyya ya fi karfi domin ne domin lada ayyana ne ya zo a kansu lada ayyananne ya zo a kan to ba za ka samu wannan ladan ba sai kai niyyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallah raka a goma sha biyu a rana za a gina masa gida a cikin aljanna sannan ya ayyana to kaga wanda yayi wannan sallar da niyyar cewar tana daga cikin wannan goma sha biyu kaga ya samu wannan ladan amma wanda bai yi da niyyar zai shiga cikin wannan goma sha biyun fa ba kaga bai samu wannan ladan ba zai je samu ladan da Allah ya ba shi na yin sallah amma yin samun wannan ladan da aka ambata na gina gida a aljanna akan waɗannan rafoji guda biyu sun fi yayi niyyar sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna ma likullin bi'in ma nawa mutum abin da ya faɗi yayi niyya kawai shi yake samu saboda haka irin as-sunan rawati kuma mutum ya ayyana su yayin da biyu mutum ya ayyana su yayin da biyu alaikum salam da su da istihara an mutlaq in nafila duk da yake suna cewa nafila ce mai sabab nafila ce ta sabab amma kadiyar za ta zo akan wannan ne alal misali a mutum zai iya yin istihara bayan sallar rak'atul fajr ko bayan sunnar sallar magriba zai iya istihara ko ka dole ce mata ta sallar na'am za a iya ka haɗa niyya guda biyu idan kana cikin sallar kana cikin raka a cikin ne kana cikin raka a cikin sai ka tuno a cikin muhimmin abu da kake so ka istihara a kana yin sallama da za ka yi istihara ka ce ai da hmm? zai yi ba dole sai niyyar tun daga farko kafin kai min misali ba bi ghairi fariida saboda haka al'aula mutum zai iya jam'i tsakanin niyoyi jam'i tsakanin niyoyi ya zo idan sallah tana idan ya zama to cewar ibada masu shige masu wato idan manufar za su iya shiga cikin juna kamar ka haɗa wankan juma'a da wankan janaba za ta iya yin niyya wanka guda biyu kai aiki ɗaya an fahimta saboda haka za iya niyyar raka'atayn fajr da kuma niyyar yin nafilar istikhara da niyya guda ɗaya kai nafilar istikhara kai raka'atayn fajr sannan bayan kai raka'atayn fajr kai salatul istikhara ko ka je sallar ratiba ta sallar azhar ko ta sallar magriba sai ka ƙilla niyyar yin sallar istikhara tare da ita sannan in ka idan sai ka salatul istikhara amma idan baka ƙilla wannan niyyar ba fa baka niyyar istikhara din ba ba ta ce ba saboda ita istikhara ta da inta idan ka yi niyyar abin ne sannan sai ka yi masailin niyya suna da muhimmanci a ɗaliban ilimi waɗanda suke so su je su karanta wannan akwai littafin al'asbaha wannan ga'ir na imam musulmi wajen kusan sati saba'in yayi akan wannan ka'idar karkashin ka'idar su al'umuru bi maqasidiha wajen wannan mas'alolin niyya akwai akwai hukunce hukunce na niyya masu masu gaske da malaman fiqh suka yi a kan ta wanda yake a zikan kawaidar tafiya musamman al'adar wannan dalar yana ce ya tsawaita a kan wannan biya da fa'idar ɗaliban ilimin karanta. a salisa farula ta uku qira'atul fatihati ala al-imam yantaz bi ghalin mu'jama ay al-muntari karatun fatiha ala al-imam akai limam والفض بني صلى في في كدي أي المنفرد بيتي الفض با الفض با يتي بغال معجمة بظل إذن آه كراتين فاتها كما فرلاني ركني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد صلى جنب بكراتين بكراتين فاتحة بقى أو له حديث يقول من لم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته حداد فصلاته حداد فصلاته حداد غير تمام. duk wanda ya sallah da wanda bai karanta fatiha a cikin sallah ba to sallarsa yankakkiya ce wato mai guntulallen kamar wato mai a fuka fuki gaira tamam ba ba haka wanda karatun fatiha farin kuma al-mu'tamad karatun fatiha a kowace raka'a duk da yake in suna malamai suna cewa a mafi yawan sallar sai raka idan a sallar a zahar ne in kuma karatun fatiha a raka'a uku yayi a wajen su tunda raka'a uku a cikin hudu shine mafi yawan sallar a sallar magariba raka'a biyu a cikin uku suka ce yayi amma a sahih a kowace raka'a shine abin da ya inganta saboda hadisin abu qatada ya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah yake yana sallar raka'a yana sallar azhar da la'asar ya karanta fatihatul kitab wa sura a raka'o'i biyu na farko a raka'o'i biyu na ƙarshe kuma ya karanta fatihatul kitab da ne kanta haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah yana da fatiha a kowace sallah don haka karatun fatiha rukuni ne da sallah da za ta inganta ba da shi kuma ya zo a cikin wata riwaya waɗansu riwayoyi na hadisin almusi'u salatu hadisin rufa'atu bin rafi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa thumma qra thumma qra bi ummi alquran sannan ka karanta fatiha ɗaya daga cikin fatiha tana da sunoni suna wannan yawa ana kiranta fatiha ana kiranta alhamd ana kiranta ummi alquran ana kiranta sab'ul masani ah, ana kiran ta saba'in masani suna yin gida guda bakwai ne wanda malamai suka ambata domin ta zo da mutum ya karanta fatiha rukuni ne daga cikin rukunin sallah to wanda bai iya ba wanda bai iya kafin fatiha ba yaya zai sai ya tsaya idan kuma har lokacin sallah ya yi iya ba sai ya zama to mamu tunda an ce karatun fatiha din akan wane ne kike farilla الإمام والفرد بمثلث كبير المامون المامون مامون ne yin sallah a bayan liman shi ba ba farilla ba ce a kansa wanda yake wannan wannan haka yake saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da wadansu malamai suna magana akan yake ingancin sa amma kuma hadisin an karfafa shi da ayyukan sahabbai shine hadisin Jabir da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda yake da liman to karatun liman karatu ne a gare shi saboda haka kenan ka ga al-ma'mum ba lazimi ne shi ke karatu ba karatun liman ya dauke masa wanda ke wannan shi ne sahihi hatta akan fatiha sabanin waɗansu malamai da suke cewa hatta mamu dole sai ya karatun fatiha dole sai ya yi karatun fatiha to ya fi yi suka ce sai saurari lokacin da liman yake shiru shi kuma sai ya rika jefa nasa sai rinka je kana ta karatun a lokacin domin saboda hadisin ilimin hadisin ibada ta bin sami la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karatu da fatiha ba to da haka wanda bai iya koya ba sai sallah a bayan liman sai sallah a bayan liman ya shiru wannan ya isar mata to idan babu liman fa sai babu koya ba zai iya koya ba sai ba liman ya dai نعم تعباكي الكلمة الطيبة الدين الأبدية إبادتها الأصل في الإبادات التوقيت بقى بقى قياسي أحسن أقول حديث عبد الله بن أبي أيسى ولم يكن يقول أن نرسل إلى الله عليه وسلم يا رسول الله بزوج أخرى مفاتيح بقى yake masa qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah yake ta na Allah ne sai yana nawa yake masa kace Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa afini Allah ka ji kaina ka yi rahama ka shirye ni ka min ka bani lafiya ka azurta ni sai ka yawa wannan shine na saboda haka idan mutum bai iya karatun fatiha ba wannan hadisi ya nuna kan cewar sai a koya masa waɗannan albaqiya fi salihat saboda yawanci mutum zai iya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sai a koya masa wannan sai a ce ya rinka yin ta a cikin sallah to idan aya ɗaya idan aya ɗaya sai ya iya fa sai ta maimaita ta sau nawa sau bakwai a wajen a wata mazhaba alhanabila suka ce wanda ya iya aya ɗaya kawai sai ta maimaita ta sau bakwai amma al'aula shi ne wannan hadisin inda iya fatiha ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya zai ce masa da iya fatiha ba sai mai da shi ya ga wannan badal kuma wannan kaulin shine yafi dacewa bisa abin da yake zaɓaɓɓen magana a mafadar imam malik kamar yadda imam lakami ya zaɓa yake al-muhtar su sai ko jama'a a ce wanda bai iya ba zai iya koyo ba ko ba zai iya sallah a bayan liman ba yace to sallah fatiha ta fadi ko ya tsaya ya shi a cikin sallah al-afdal ya aiki da wannan hadisi a koya masa da zai iya yin tasbihi dinnan da tahmid da takbir domin koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya inganta hadisi ne haka yana cikin a a sunan al-bayhaqi da sunan al-darqutni da kuma mu'jam na al tabarani الرابعة حديث فرلا كهدي القيام للإحرام ولقراءة الفاتحة أيوة دمين كرمة بكما أيوة دمين قراءة الفاتحة waɗannan farillai biyu ne waɗansu malamai suna sanya su a matsayin farillai guda biyu amma ya sanya su a matsayin farilla guda ɗaya waɗansu malamai kamar yadda halilu ya yi a cikin muktasar سينة رحمة الله عليه يفتح كبر حرم يتي والقيام لها يفتح كرة تنفاتها مطعين فر الله يتي والقيام لها مطعين فر وسفر الله سؤال ان بيئت الى عني كيف هذا اكي مختصر ستفر لن دون تاجر وانا اثنين تشاهده سؤال الا وانا ان بيدي تجدتي يهد اسمي ايوا آه، الاشاهد دي متين ايوا دي ايوا دي كبره wajibi ne farilla ce ma'ana ma'anar tsayuwa ta tsaya kyan ba tare da ba tare da jinjina ba ba kuma tare da zama ba tare da kunkiye ba shi ma wannan lil imani wal fad ga liman da wanda yake a sallah ta kadai wal ma'mum da kuma wanda yake ma'mum غير wanda aka ولا أكرجاج ولا أكرجاج صار تفصيل dangane. ma'ana idan dai za ka yi sallah dole sai a tsaye an za ka kabbara harama ba a kabbara harama a zaje ga wanda yake da ikon tsayuwar sai wanda yake da zai iya ba tunda wannan sallar mai larura wannan daban ne da kuma wa wani ne kuma aka fitar da aka sauke masa tsayuwa domin kabbara harama na'am wanda ba shi lafiya aiki muka amdaka na'am eh ta aiki ne jirgi da zai tsaye zai tsaya to wanda ba su da kafa sai a zama ba eh wannan aji cikin cikin cikin mara lafiya ne na'am arrakib ahsan matafiyi wanda yake kan abin hawa in zai na fila wanda yake cikin mota ko yake jirgin sama ko yake cikin jirgin ya ko yake kan raƙumi ko kan jaki ko kan titi ko kan babur in yana halin da zai na fila eh Ahmad Amir din ne yake man dan danki ba yana yin nafila akan shi ko ba haka ban dai nake yi ko a tsaye ba a tafiya ake ce da tsaye zuwa tsaye za a yi a tafi ake ce to shi ma wannan ka ga yana zaune akan kekensa yana rike da kai shi ke sai ya kabbara harama kan shi ba sai ya tsaya ya sauka ba ya yi kabbara harama sannan ya sannan ya saka feda ya hau sannan ya ce zai ci gaba da sallah zai dan zai kabbara harama yana kan abun hawansa to shi wannan yana daga cikin abin da aka yi rufta da mai yin sallah domin waɗannan farne da muke ambato kamar da muka ce da mai sallar nafila da sallar farilla duk da yin to amma wajen tsayuwa wajen kabbara harama da mai sallar nafila ita wannan ba farilla ce a kan ba ga matafiyi wanda yake kan abin hawa zai iya yin kabbara harama yana zaune a kan abin hawansa ya ci gaba da sallarsa ولقراءة الفاتحة ده تنكر في الفاتحة إتنا دولة في أمني تأتي معنا دولة في لكي يجرع وفيتا في الفاتحة أتي يدن في يكرا في الفاتحة في زمن في سور كافي آه، آه، ياتي اهدنا الصراط المستقيم في كامس فيه بطارة في صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سينا سنتي ba to a nan wajen bai cika karatun fatiha a tsaye ba ya ce zarta wannan farillan karatun fatiha ta da a wannan raka'ar da kai ba ai tsayuwa da ya domin fatiha bai cika wannan farillan ba ya bar rukuni tsayuwa din domin karatun fatiha hatta ko da aya ɗaya ne sai ya karanta dukkan ayoyin fatiha a tsaye kan wanda kuwa to wanda abin nan wanda ya dangane da farillar karatun fatiha fatiha mun san ayoyin ta bakwai ne ko ayoyin ta bakwai ne za mu je kan matsalar karatun bismillah a cikin ta ko yana ta ko baya ta ayoyin fatiha bakwai ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ta'ala yake wa laqad atina ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim annabi sallallahu alaihi wasallam yake as-sab'u min al-masani yake a fatiha da yake ma kamar da za a hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla في السبع المثاني والقرآن المبين الذي أوتيته إتفاتا يجي سبع المثاني إنك آية في كثيرة من آية يبكي بأيك يلا انكرمتاك فرسلتا فلن يجي حديث أبي هريرة الحمد لله رب العالمين آية آية الرحمن الرحيم آية دي مالك يوم الدين آية إياك نعبد وإياك نستعين آية دي اهدنا الصراط المستقيم جر صراط الذين أنعمت عليهم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 abin da ke karfafa hujjar malikiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce na raba sallah tsakanina da bawa na kashi idan yake alhamdulillah rabbil alamin ce Allah ya ce atna alayya abdi yake ta hamadani abdi idan yake arrahmanir rahim ce ce atna alayya abdi maliki yawmi din sai majjadani abdi yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al kaga Allah ya dauki naka ko guda ukun farko na hudu kuma yake tsakaninsa da bawa yake in yake ihdina siratal mustaqim yake hada li abdi wa li abdi ma sa'ala na ukun karshe a na hudu suke musharaka wani ne na hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saboda haka kaga kafin nan ayoyi uku na farko sai kuma ya fara daga alhamdulillah saboda haka bismillah ba aya da ke a cikin fatiha wannan nasi ne akan cikin wannan muhalli to idan mutum wa'annan ayoyi guda bakwai dole mutum ya karanta su idan mutum ya dan karatun fatiha wanda ke wannan a yakan faru da masu da masu basmala a cikin sallah ta ce bismillahir rahmanir rahim sai ta manta cewa a ka dauka ta ce bismillahir rahmanir rahim sai ka ce maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eh, wannan yana faruwa eh, mutumin da yake yin a da jami'in ta masan karatun basmala wanda ke ne sahihi amma a cikin wanda ka iya bismillahir rahmanir rahim sai dauka arrahmanir rahim din nan ta bayan alhamdulillahi rabbil alamin sai da kace sai ya maliki yayin jin akai kaga ya bar aya nawa ta fatiha ya bar aya biyu ya bar alhamdulillahi rabbil alamin ya bar arrahmanir rahim ya ya sallar ta kasance eh bai karanta fatiha ba bai karanta fatiha ba to abin da ya tantance sai ya sake sallar abin da ya kamata sai ya sake sallarsa idan kuma ya tuna yana cikin raka'a ta biyu ya tabbatar kansa bai karanta wannan ba to shi kenan sai ne da raka'a biyu ta zama raka'a farko in ya sallama sai ya sujada da adab tunda fatihar raka'a farko tunda babu fatiha tamkar babu ita sai raka sai ya jefar da ita sai ya raka'a ta biyu sai ne da ita ta farko saboda haka sai ya ci gaba da sallarsa haka in ya sallama sai ya zama to ya can raka'ar da yi kari sai akan sallarsa يسجد بعد السلام نعم sai ce ban ji daga da'awar istifta na'am a zuci ya karanta fatiha sau biyu wanda ya karanta fatiha sau biyu wanda ya maimaita fatiha sau biyu a matsayin imam malik ne da ake ba'da salam sai ko da ba'da salam dan yayi ƙari a cikin sallah da wani abu wanda yake rukuni ne wanda ya ƙara sunna ma yana yin sujuda ba'da salam da na wanda ya ƙara rukuni sai ko da ba'da salam na'am to الخامسة فرلا تبيض الركوع ذي الركوع الركوع يعني sun tare da sa hannu akan wato tare da sa hannu a saman giwa sun tare da sa hannu siyo ba tare da mutum ya tsora hannu akan giwarsa ba wannan intina ne ba a kiransa ruko dole sai mutum ya sa hannunsa akan wato giwarsa ya sa hannunsa wato cikin tafin hannunsa nan da dora ta akan giwarsa wannan shi ne ruko yake wa akmaluhu mafi cikin ruku'u an yanhani ya sunkuya bi haythu yastawi dhahruhu wa unuqu yanda zai zamanto da bayansa da wuyansa daidai ma'ana idan ya sunkuya kada ya sunkuyi da kansa tuntuki yadda zai zamanto kansa ya haɓaka ta taɓa wato a kirjinsa kada kuma ya ɗago kan wai yake a ce ya kalli kibla ai an ce in mutum yana yin sallah ko yana riƙa kallon kibla wani sai ga yi ruku sai ga ɗago kan haka yana kallon kibla da aka kaga ba a sami wannan injin a wannan daidaitar da ake so ba dole ne ya zamanto da baya da wuya sun zamanto madaidaita hmm? kamar yadda Aisha ta kusa haka Aisha ta kusa ta rukun Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan raka lam yusfit ra'sahu wa lam yusawwibhu yi ruku'u ba ya ɗago kansa sama ba kuma ya ba kuma ya dunya shi kasa ba ya tunci da kicin kasa ah, wa yanqid rukbatayhi kuma ya kafa jiyoyinsa ma'ana kada ya shigar da jiyoyin wato kamar gajiyar mutum ya ce zai shigar da jiyar ciki an fahimta ya lankwasa ta jiyar a'a jiyar kafa ba jiyar hannu ba buɗe hannu ba jiyar kafa an fahimta ya ɗane ta ya ɗane ta kada ya ce zai sake ta ya shigar da ita ciki kada yadda za ta zama to kan cewar a wato tuntuyan nasa ya zama ce da bisa ɗabi'a ba wa yaba a tafaihi alaihima sannan ya sanya tafukan hannunsa a kan gwiwoyin wa yujatir rajulu mirfaqaihi an jambaihi namiji ya nisantar da wato gwiwoyin hannuwansa a danƙansa a gwiwoyin hannu ya nisantar da su daga jikinsa daga kuɗin jikinsa wala yunakkisu ra'sahu kada kuma wato ya tutu da kansa bal yakunu bahruhu mustawiya bayan sa kuma ta zama to mada tutu a wajen tutu da bayan da gano bayan da ɗanye bayan sai ga wajen wannan kuma ba zai ɗani a gwiwar ƙasar tasa ba wannan duk kuskure ne wannan kuskure ne mutum ya yi rubu'u da wannan tuka ɗin kamar yadda aka ambata ya tabbatar cewa bayan sa da yiyan sa yana daidai kada ya ɗaga kansa sama kada ya tofi da shi kuma ya buɗa ya buɗa tsakanin wato jiyoyin hannunsa da kuɗin jikinsa haka aka fi kanta da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma ce ba a so ta buɗa ko ake ta nanna ɗin jikinsa saboda gudun ta da al'aurar wannan yana daga cikin babu nafsi akan wannan abin da ya sa malamai suke wannan domin ya zama domin duba da sauran ilmi wato dalilai da su gama na shari'a da mace ana so a zama su a certificate ya sa ba a koyar mata kan taimako da wannan hai'ar ba amma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa yana a wato dalilin cewar mutum ya buɗe goyon hannunsa daga jikinsa haka ya zo ya sifanta hukumar annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu humaydi al-sa'idi cikin bukhari da abu dawud sai a haka yake yi yana yana bude yana mutantar da goyoyin hannunsa daga kudin jikinsa wannan shi ne asmalu shi ne asmalu ruku'i amma ba mutum zai yi ruku'i ya zama ta kanta bai yi da wannan hai'ar ba ko ya ɗage kansa ko ya da shi ko kuma wajen sanya hannun bai sanya hannun a daidai kan gwiwar ba ko sanya hannun a wajen cinyarsa ko a ƙasan gwiwar wannan duk da ba a ce rufe su da yi ba da su iyayi sai dai bai cika su a bisa fuskar sunna ba to yin rufe wajibi ne dalilin na gaske yin rufe farilla ne dalilin farlanci farlanci rufe su ne kuma an bakan su wajen a cikin hadisin al-rufe salatu yake yake muka sun marka a ta fatina inna rafi'a sannan ka yi da ce hake ta ne ko a cikin rufe ɗinka. A sadisa, farilla ta shida, a suje yin sujada, ya suka suje, ita suka suje, ya suka sujada, an yi mafcina jarhatahu wa an tahu min al'ar, ya tabbatar da dokota da hankinta a kasa Doki shi tun daga abin da ke tsakanin jira guda biyu, har zuwa mahujar har zuwa inda za su yake fitowa bisa al'ada na farfada shi ne goshi to mutum ya tsora shi a bayan ya sa shi da goshi da hanci ya tsora shi a ƙasa wannan shi ne su yan rukbatani da kuma jiyoyi na ƙasa guda biyu wa asabi alqadamaini da ɗan da ɗan yatsun ƙafafu da yatsun so ya tsaya akan waɗannan ya bai ambaci tafin hannu ba tafin hannu kuma duk iya na rufe a mafi gaba hadisin ibn abbas yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake umurtu an asjuda ala sab'ati a'zum yake aljabha wa asara ila amtihi ila jabhatihi wa amtihi yake yake da da goshi ko nuni ne yake tare da hankinsa wal yada wal yadayn da hannu ta kusan hannu guda biyu wal rukbatayn da goyoyi guda biyu wa atraf al qadamayn wa asabi al qadamayn da kuma ayyatu da kuma ayyatu kafa wannan yin sujada akan su wannan hadisi wannan kan cewa wajibi ne wannan kan cewa wajibi ne da haka ba mutum zai yi sujada sai ya ya wanda ya tona yawan faruwa mutane sai gogon su jira kawai da kawai sun dora hancin a gosin sun kyala hancin sun dora gosin sun kyala eh? ne saboda ne Thank you. cewa idan mutum ya yi sujada bai tsora bai sa a hanci ba a an gobe na faɗa wani hadisi ne sai Allah هي أو إذنت أن أسجد على سبعة آه إتي أن آه أمتن أسجد جبوتي آه، آه، جبابته سيرين وأسجد الجبهة وأشار إلى جبهته وأمته الجبهة جيت الجبهة تتمثل كسرة وأشار إلى جبهته وأمته جميل يا جبهة جبائين كما سيني وجه إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي fuska ita suke su gaba su ta gaba wadda zuhin da zai halaka fuska ta ta yi gaba wanda ya halitta to ne ke jira daga cikin fuska wannan gaɓoɓin guda biyu sai ina kanta ita fuska ita gaba guda ɗaya amma ta haɗa abubuwa guda biyu da goshi da hanci da goshi da hanci a mazhabar imam malik idan mutum ya yi sujada idan mutum ya yi bai ɗora hancinsa ba suka ce a adatul to ya sake sallah matsayin lokaci bai fita ba saboda ƙarfin saɓani ɗin da kuma ganin wajarcin bai bayyana sarahatan ba wajarcin bai bayyana sarahatan ba domin zai iya nufin kan cewar da nufarwa wa asara ila jabhatihi wa anfihi ziyada ta je a cikin ƙuri a cikin hanyoyin wannan hadisin wanda bai karɓi ingancin wannan ziyada ba wata hanyar ziyada ce ingantarta amma wanda bai ga ingancin ta ba sai ce idan mutum ya jira akan gobe kawai ya wadatar shi ne na fuska ɗin da ake nema amma a sahihin magana a haɗa guda biyu musamman ma fi hadisin abu sa'id al-khudri wanda a nabi sallallahu alaihi wa sallam yake inni ra'aytu anni asjudu fi ma'in yaqin dun alamomin da nake tabbata yake na gan ya gan yana sujada a cikin ruwa da fatu sai ga shi a gurin asirin da bayan an yi sallar asuba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an yi sallah sai ga shi wa ala jabhatihi wa anfihi atharul ma'i wa tin a gofinsa da hancinsa ga alamar ruwa da fa'ina sai da san yi san cewa haka yake yi su gaba wannan dubbe ta su irin a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma su irin ya zamanto mai tabbatarwa mai bayani da umarnin da ya ambata a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas sannan yake daga ciki hannu hannun kuma sharaɗin hannu mutum in zai sujada a kansa ya zama ya fitar da shi daga cikin riga ya fitar da shi daga cikin riga ko lokacin sanyi ne kamar yadda ya daga hadisin abdullahi ɗan umar ya suna fitar da hannayen su tsora su a kan inda suke sanya jiki wannan yana da muhimmanci saboda wani lokaci sai ka ga ko yana kan abin sallarsa goshe musamman in bai samu ya cikin sosai ba zai sauka ƙasa amma ba ya ya ɓata hannunsa sai bar hannun a baya a kan shimfiɗa ya kada ya tsaya a'a abdullahi dan umar yake yana son yana yin mutum ya sanya hannunsa a inda yake sanya wajen sujada a inda yake sanya fuskarsa wajen sujada kuma wajen sujadar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana sanya hannayensa yana hannayensa tsakanin kansa ne kansa yana kan ya fi tsakanin hannayensa guda biyu ba a gefe ba ba a cikinsa ba ba a ba a ƙirgire ƙirjinsa ba ba a bayansa ba bal tsakanin yana kan ya kansa tsakanin ɗan ya tsakanin hannayensa guda biyu sannan kuma kamar da aka rubuta a hadisin Abu Sa'id a wani zafi bayyana abubuwan yana nisantar da wato don ɗansa daga jikinsa yana nisan da ban ɗansa daga jikin ka taba'an wannan idan mutum yana sallah cikin sahu ne amma kamar a cikin sahu kamar a cikin sahu kake za ka haka ko waje haka kaga na za a haɗu a cikin sahu sai ga ana ana ana faɗa cewa wannan ana yin sallah kamar idan mutum an babba ce ta wannan a cikin sallah ɗin mutum bai sallah ce ta ina amma a cikin sahu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nemi taimako da arzuku da kai wato ma'ana ku sanya hannayen naku daidai wajen wato a a fiye a al'abdul turka ya sakar hannu ya saboda sanyi ko zafi mafi fifiko shi ne kira sakar mafi fifiko shi ne kira sakar tunda bai an ce in yana ɗan hannun ma yana cikin yana cikin sufa ya fitar da hannun ne ba shara da ƙasar balantara kuma yana cikin sakar sai ya cire saboda shi ma hannun ya tsira ga Allah sannan wajen biyu wajen ɗan yatsu na ƙasa ɗan yatsun ƙasa ana so su ma ya zamanto kuma an kafa kamar da aka yi su jada a sallallahu alaihi wasallam kafa su yake yi yana kafa ɗan yatsun su ya zamanto ya yastaqbilu a atrafi a al-qibla yana fuskantar kibla da kudin kafa da gefen in yatsunsa ya zama su kan kuma sallan kibla haka zai kafa zai kafa kuma ibn ibn tuzama حديث عائشة أن صلى الله عليه وسلم مدري يرينا كم في عورة هدي قطوته ولا هدي قطوته طبعا بحكي بكل معنى صلى الله عليه وسلم طيب، بفتاة هميزة في تجيب هم يتابع أكم تفاصيلك وانت بزيل يدع في هميزة يتابع أكم تفاصيلك إذا انبع تفاصيلك في زمن في أحد أبعك دون حتى ولا يمين كم في عورة حتى سنة ليه وما عنده إبنة دون يمينها دون استدلال اسمه استدلال ليه مستقيمين a ina ganin za mu tsaya a kan wannan farullar ta gaba ko kuma a bari bari mu tsaya mu tsara afiya samina farilla ta bakwai da ta takwas arrafu min ar-ruku'i was-sujud dagewa daga ruku'i da dagewa daga gaba. فإن تركه وجبت الإعادة إن في يدروا من أجي والدين في عرام الصلاة بجي هذا جرسي إذا من بجي بغاء الجلى بس هذا أجي جرسي إذا من في يرسي في يرسي بغاء في يرسي جبال بغاء في يرسي إذا في يرسي هذا أجي جرسي إذا تأجي هذا جرسي فرلا كما حتى جاء حديث المسيء ثلاثة ثم ارتأ حتى تطمئن قائمة فلو تأجي جرسي حتى كان تأتي في المسجد حتى تطمئن ساجدا sannan ku tunkiya da su ke har ki samu da ake sujada kun marfa hatta tatma'inna jalisa sannan ka dago da sujada har ki samu ko a zaune ko da zai guda biyu ba dole ku ta bambance tsakanin ki ta ku kawo zaman kuma zaman shar'in raf'in min rusul inna ya zaman ki kawo ka tafiya kuma wanda ba ka yi rabi da ba dole sai ta zauna to wannan ɗagewar da zurfi da ɗagewa da gasgida farin lafi farin lafi da idan mutum ya bar su a cikin sallah yalzamu tawzamu hal i'aba to ya rama sallah ya rama sallah da niyya da rukuni da gaske rukunin sallah mutum ya a nan wajen cin fasila ta tara insha Allah a darasi na gaba sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه farko دي wannan akwai a daga cikin ya mana gyara yau na 29 ba na 27 ba saboda sai a a lura saboda masu ɗauka wannan kuma in idan mutum ya yi sallah akwai nazi a wandonka amma ya buke sallar ta tayi ko zai sake sallah a zai sake sallah saboda shi nazi ne jafa ne kuma daga cikin sharaɗin sallah daga cikin sharaɗin sallah tsarkin tufa da tsarkin jiki da tsarkin wurin da mutum zai yi sallah da ka idan akwai najasa a jikinsa ko a jikin tufarsa ya sallah da ita sallar da sai ba idan bai sani ba sannan sai ya gani to jahilci ana wajen baya amfani sai ya sallah amma idan ya sani ya san akwai mazi a jiki sai ya manta bai wanke ba har sallah da ita to wannan mantuwa sallar ta <coughs> a jinnan a matabar imam malik sallar ta kayi in har lokacin sallar ya fita ba sai ya sake sallar ba <coughs> saboda Allah ya ɗauke mu wannan al'umma mantuwa jahilci ta da ne jahilci wannan baya baya baya ganin cewa ijiri idan mutum ya yi bai san da majiyi a jikinsa da ko ya gani to dole sai ya sake sallah amma in ya ga in ya san da akwai ko ya manta bai yanke ba har ya sallah to mustahabbi ne ya rama sallah in har lokacin da ya fito kuma shi kenan sallah ta riga ta yi wallahu ta'ala a'lam sannan wannan yana tambayar yaya matsayin yi wa jariri aski ranar suna sunna ne sunna ne a mata aski مع الغلام عقيقته تذبح عنه يوم يوم فاجئه ويطلق رأسه ويسمى tare da yaro akwai raɗin sunansa da ake yanka masa shi a ranar bakwai ɗinsa sannan a aske masa kansa sannan a sa masa suna saboda haka aske ranar suna mustahab sunna ce kamar yadda yin yankan ranar suna yake sunna wato ga an kula an mai da hankali wajen yankan rago da haɗa walima tare da hankali wajen da duk sunnoni ne guda biyu kuma sunna ce to in ba a yi ba an yi laifi ba a yi laifi ba amma an bar sunna an bar sunna bal yana daga cikin sunnar ma idan an aske kuma sai a auna nauyin gashin sai a sadaka da ta da azurta in aka auna idan kamar gram goma ne ya sai a gani gram goma na azurta yanzu azurta gram ɗaya nawa ke yi wajen an ta wajen ko dala goma sha takwas ko ne gram ɗaya ta azurfa saura su gram goma gram goma dala ɗari da tamanin ba baya son irin gram baya son gram biyar zuwa bakwai ɗin wani lokacin ba su ya kai haka ba hmm? zai ko ba ba zai ko ba ya san wata ran a madina ya taɓa gwadawa kuma ba zan iya cire ko nawa bane idan saboda ka idan kwana bakwai sun yi sun ce za a iya yin aski za a iya yin aski don a yin askin shi kansa maksudi ne a kan kansa aski wannan gashi yana da manufa da yin askin a ranar bakwai din yana da manufa a cikin shari'a saboda ka idan yin aski a rana ta bakwai din in manufar in ta rana ta bakwai ta kurce shi kuma kansa gundarin askin manufarsa da ta kubce ba a iya ta ko bayan kwana bakwai ba wai sai an yi a kwana bakwai ne aka samu maksudin manufar ba abubuwa guda biyu ne yin askin da kuma yin aski a ranar bakwai to idan kai ya kabce ɗayan da zai kubce ba da kuma ka ayi zama ta kanta kamar ka'ida ce da malamai suke fara al-maisir la yasqutu bil su abin da yake za a iya yin sa ba za a bashi da saboda abin da ba za a iya yin sa ba hammata hammata musamman ita ma a mata aiki duk da yake mata ba a yi mata mata an sun girma ba ta aiki amma har na yarinya duk da yake hadisin ma gulam ne ma gulam ne amma mutum hatta jariya ba أليق عنه الأذى حديث ما أليق عنه الأذى ku wato cire bauɗa da gare su domin wannan gashin kamar bauɗa ne kuma kuda ta nuna wanda aka yi mata aski gashin da ya fito ya fi saurin fitowa ya fi lafiya duka wannan gashin da aka haife shi ta jirga ta nuna wannan to wannan suna ana yin suna al'aula ma a yi a yi suna a ran da aka haifi yaro haka aka fito in ba a in ba a sami sunan bane a ranar saboda ana ta baba uwar taki kaza shi kuma idan zaki kaza wata kaka ta ce kaza ana ta baba an rasa da za a yi to shi kenan sai a ɗauki mako ɗaya a ta a ta conference ana shawara daga baya kuma ranar bakwai da wata sai a faɗa amma in ba a in ba a in ba a faɗi sunan ba a ranar haihuwar to kada a faɗa ranar uku ko biyu ko huɗu sai a jira har sai ranar bakwai sai a faɗa kamar da wannan hadisin alhakan an samura ya nuna amma hukumin annabi sallallahu alaihi wasallam aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da kanka da ƴaƴansa da kuma ga ta'addanta a ranar da aka haihu yake samu kenan yake jiya an haifa mun ɗa jiya da daddare an haifa mun ɗa na sanya masa sunan mahaifina Ibrahim kuma da aka tura masa da ɗan gidan Anas da ƙanan Anas ɗan gidan Ummu Sulaim ya sa masa suna Abdullah ga Maryam ma ana haifar falamma wada'ata qalat rabbi inni in unsa wallahu a'lamu ma wada'at wa inni sammaytuha Maryam da garan da ran ta wasu sa masa suna Maryam a ah, ba a ah, cewa in za a ba za a faɗi sunan da a ranar da aka an jira ranar a babu dalili a kan wannan bal abin da ya rinjaye wannan a ah, abin da da rinjaye abin da ya rinjayar shi ne kanta a sa sunan a ranar idan ya zama ta yin mili ya sa ba za a sa sunan a ranar ba sai a jinsu ta hasi ranar bakwai ga wata to sai kuma wannan yana tambaya yake game da mutum yana tuka mota sai ya da mutum biyu take sai ɗaya mutu ɗayan sai aka tafi da shi asibiti bai mutu ba bayan kwana biyu a asibitin sai ɗaya ya mutu to ne hukunci a kan wannan da yanayin azumin da zai mm. wannan ita ita kafara da biya tara ta da rai ne kowane rai da biyarsa da kuma kafararsa wato idan mutum ya duk ya zama ce shi ne ya sababin rasuwar mutum ta hanyar hatsarin mota duka kuskure wannan ba yadda ku bisa kuskure da laifi a gare shi Allah ba zai kama shi da laifin kisan kai ba dan Allah ya ce ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a baya mu'mini baya kasancewa baya kasancewa ga mu'mini ya kasu dan uwansa mu'mini illa duka kuskure to in irin wannan ya faru bisa kuskure to Allah ya faɗi hukunci akwai biya da iyalansa illa an yi saddaqu sai da in sun yi sadaka sun yafi hmm? eh, sannan kuma da kafara kafara yan bawa kamar lam zub wanda bai samu bawa ba fa siyamu sahrayn da kan nuna Allah yayi yayi azumi ya taji suna masu bin juna ya taji da ma'anin littafin ganin watan sama ba littafin januwari february na april ba ganin watan sama saboda ka idan idan a watan ya yi likitan sai zama to ashirin da tara in ya fita ya zama to talatin zai littafin ganin ya karkana ya saboda ka in ya fada in ya fara yanzu kamar a ce wani rabi'u tsani in ya fara a yau hudu ga watan rabi'u tsani idan ya zama to rabi'u tsani bai fita ba kaga zai tsaya in ya fita a idan bai taba zai littafin akan cewar kwana ashirin da kuɗi ke nan ya samu sannan idan watan jumada ya shigo shi ma bai fita ba daga watan daga watan jumada sani ya shigo idan ya kwana hudu a cikinsa in ya kwana uku da ya abinci kwana ranar hudu in ya kwana uku a cikin sa ya fita wata biyu kenan ko kuma ya kwana talatin talatin musamman a tsakiyar wata ne amma in ya fara da farkon wata wannan babu istifal amma in a tsakiyar wata ne a al'aslan ya yi sirki ya yi lissafin kwana talatin talatin saboda haka kuma yawan mutanen da mutum ya kace haka zai kafara su kuma zai gargadon ikonsa idan ya idan ya gargadon ikonsa har ya kai lokacin da ba zai iya yin azumi ba saboda rashin lafiya ko saboda girma to shi kenan dai ana jiran sa ana bin kitabun wannan bayan rasuwarsa sai waliyansa a kudansa mafi kusanci da suke su raba azumin tsakanin kamar irin wanda yake tara mutum ya kashe zan mutum goma an yi hatsari ya buga mutum wajen mutum goma kamar yadda ba su ne zai biya biyar da 'yan uwansa za su haɗu ne a biya biyar haka zai yi wajen azumin zai fara azumin in ya gaza kuma ko kuma azumi ya halinta to nan mai yana kan sai an wasa su yi masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa alaihi sawm samu amhu wa niyyati wanda ya mutu akwai azumi a kanta waliyan su ke masa azumi waliyan ana wajen su ne asibai wanda suke gadon sana asirci ƴaƴa sannan uba sannan yan uwa sannan dattali sannan ya'yan yan uwa sannan dattali sannan ya'yan dattali a wannan kuma yake mutum ne wankan janaba amma bai yi alwala ba a farkon wankan idan zai yi sallah wankan ya ya utar mata ba tare da ya yi alwala ba to ita yin alwala kafin a wanka kamar da muka karanta mustahabbi ne daga cikin sunnonin wanka abin da yake wajibi a cikin wanka mutum ya gane jikin sa baki daya to kamar yadda alwala take take halatta masa yin sallah haka wanka yake halatta masa yin sallah kowanne daga cikin taharatul hadathi sarki ne daga kai sarki ne daga hukuncin rashin sarki to da idan mutum ya wanka ko da bai yi wannan alwalar da ake ta wanka ba alwalar yin sallah ba ya kamata a fahimta alwalar da ake yayin da ake tafa yin wanka ba ya alwalar ta sallah da wannan wankan ba alwalar sunnar ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya da wanka amma da wankan kake yin alwala da da wankan kake yin sallah domin wankan tsarki Abdullahi kisa ai aka ga Abdullahi dan Umar in yi wanka in yi wanka in ya fito shi a jawo alwala sai aka mamaki domin an san ta yaya za a wanda ya wanka kawai zai yi sallah ya fito yi kake a ke saboda wani lokaci ina cikin yankan sai ya zama ce na taɓa gabana da hannuna to na fito na tafi sai ne alwala to domin idan mutum yana yi cikin yanka sai ya taɓa gabansa to ya sami ya sami kare wani sabo wanda ya zo shi ne karin alwalata alwalata ta kare idan ka ce ya tashi alwala ba zai tashi ba wancan zai tashi ba alwalar ko zai tashi amma idan ya wancan ba tare da ya karya alwalarsa ba da ruhi ko taɓa gaɓa ko ko taɓa al'aura ko makamancin wannan da wannan wankan ko ya yi alwala kafin ya wankan ko da ya alwala ba da su da je sallah domin ƙarfi ne. Na'am alaikum salam. Na'am. Ba a askin ba. wala na wajen karshen ban jirgi sosai ba har watanni na'am cewa sunna ce kuma akwai albarka a cikin yin wannan sunna kuma inda aka gashi ya fito da yawa in aka aiki wanda zai fito bayan su kuma ne yawan ne mutum din ne su za a musu bayani amma idan ya zama zai zai zama sai su tuna in ya zama zai zama sai da tuna ba za su fahimta ba sai a bari sunna mutum da ita abin nan a sunna ana son ayyuka amma in ya zama sai kanta za ta sai ya biya ga a sami saɓani za a iya bar mu saboda dar'u mafasid muqaddamun ala jalb al masalih to wanda barna shi ake gaddamarwa a ce wannan wani abu ne a je a tambaya na'am ba a idan mutum da azumin mutuwar sama da mutum ɗaya idan ya na mutum ɗaya wata biyu da zai iya hutawa ta kuma fara mana mutum biyu zai iya hutawa ai da aka ce mutu ta da an ba a kuma ya jeran ta kuma sai ku zuwa nan gaba ki ɗaya ba a ina ai da bai zai iya hutawa a dai zai gargado wanda yake zai ɗan ƙara murmurewa ya ɗan huta sannan ya sake ɗorawa a kai alaikum salam alaikum wannan shi ne sifan da ake kema shibhul amd mai kama da ganganci sifa ne mai kama da ganganci biya ake biya muhallaza mai tsanani kuma irin wannan yana da shugaba na al'umma ya yi ta'aziri a kan wanda ya bayan ya biya biyar biyar ko muhallaza mai tsanani shibhul amd ɗan uwa ba ta ɗauka shi zai biya da kansa shi zai biya da kansa shi za a tallata ma biya da kansa ya je ya nemi in ka ba haka ba a tsare wannan ba hukuncin Allah ba ne wannan hukuncin jahiliya ne wannan hukuncin jahiliya ne na idan mutum yana cikin azumin kafara ramadan ya zo sai ramadan idan ya gama ramadan ya tariya ranar idi don ba a azumin kafara ranar idi sannan sai ya tsora ya ci gaba أقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك